a yau insha Allahu rabbi za mu lissafo matsaloli guda bakwai da suke samun mata masu aikata istimna'i to babban matsala ta farko idan mace tana aikata istimna'i za ta samu ɗaukewar sha'awa ma'ana mace za ta zama kamar dutse kwata-kwata ba za ta dinga sha'awar mijinta kun ga matsala ta auku matsala ta biyu mace za ta samu fitinannen warin gaba domin mani in ya zo fitowa in ya zo fitowa ba zai fito ba sai ya daskare saboda mai ba a satisfying ɗinta yadda ya kamata ba sai ya daskare sai ya zama mata eh, ya zama mata irin pelvic inflammatory disease din nan cuta irin ta ma hanya mahaifa datti kenan saboda mai cinkushewarsa matsala ta uku da za ta samu mace idan tana aikata istimna'i shine rashin gamsuwa daga mijinta mana idan mace tana wasa da gabanta don gamsar da kanta ko tana amfani da wani karfe wajen sawa gabanta to kwata-kwata miji namiji ba zai iya gamsar da ita ba saboda ba lallai ya taɓo wannan foin ɗin da ya kamata ya taɓo ba matsala ta hudu idan mace tana aikata istimna'i za ta dinga samun matsanancin damuwa da kuma rashin kula da miji kun ga wannan ba karamin masifa ba ce matsala ta biyar idan mace tana aikata istimna'i za ta samu junnu masu aurenta kuma zai iya kai ta ga halaka mana idan tana yi aljanu maza domin aljanu suna da sha'awa za su ganta za su yi sha'awanta matsala ta shida idan mace tana aikata istimna'i kwata-kwata za ta ɗauki namiji ba a bakin komai ba ne ba za ta iya neman mijinta ba kwata-kwata kun wannan ba ƙaramin musiba mace matsala ta bakwai wanda ita ce ta ƙarshe idan mace tana aikata istimna'i za ta iya samun ɓarewar ciki ko kuma rashin samuwar cikin ko rashin zaman cikin ma gaba ɗaya ko kuma in ya samu ta ringa samun miscarriage don haka nake jan hankalinmu ga iyayen mata su kiyayi aikata wannan musibar su kiyayi aikata irin waɗannan abubuwan da za su janyo musu zamto musu musiba sannan kuma daga na kuma labakar mai godiya nake ce da ku huta lafiya zan dakata sannan mun daka mun samar muku da magunguna wayannan duk gasu nan product ne da Dr. mai godiya yake yi ga masu bukatan magunguna da bangaren sanyi ga nan za ku gani a takaice na yi wannan short bidiyon domin in wayar da kai ga iyayena mata daga na kuma la'abakar nake ce da ku ku huta lafiya sai kun ji mu a karo na gaba